Um, assalamu alaikum al'ummar musulmi barka da wannan lokaci. Um, ina da ɗan takaitaccen bayani da zan yi ina so in ja hankalin mutane domin ku gane ita rayuwa fa da inda ka shiga mutuncinka shine ka riƙe gaskiya. Mutuncinka shine ka riƙe gaskiya kuma kar ka zalunci na ƙasa da kai. So abubuwa da suke faruwa maganar da Naziru sarkin waƙa ya fito ya yi magana ce ya faɗa ta gaskiya amma saboda wasu ba sa son ka fito ka faɗi gaskiya saboda mutuncin masana'antar su suna ganin ya fi mutuncin ɗan adam kuma Allah ya ce ya karrama ɗan adam fiye da komai a duniya saboda haka ni ba na ganin ka ci zarafin wani ko kuma ka yi wannan eh, ka zalunci mutum mafita ba ce ba no tsakani da Allah abin da sarkin waka ya faɗa a masana'antar nan ta kani da Olmos wajen na kai shekara sha biyar a cikin harkar nan ko goma misali ma a takaice duk wani abubuwan da yake faruwa na zalunci a ɗauke ku a tafi location a je a yi shooting a dawo kowa yana jin yunwa ba wanda aka ba ko sisi wani zubin ma ko kuɗin motar da zaka je gidan ma ba ka da shi duk mun yi wannan rayuwar ni edita ne na koyi editing a media suite a nan yan fim da yawa wasu suka sanni kuma a nan suke zuwa su kawo mana aiki in ba zan manta ba a cikin mutanen da Naziru sarkin waka yake magana a kai ciki har da Alinuhu in ba zan manta ba a shekarun baya da suka wuce wajen shekara kusan biyar ko shida ko bakwai zan iya cewa da suka wuce dan na dan manta shekarun akwai wani fim da ya taba kira na na zo Kaduna na masa editing wani namiji kanin ajali wanda hadda fatila dan a ciki kusan sai da na shafe wajen sati guda a kaduna na editing na fim din na gama kuma muka zo kano na yi tirela na yi editing aka yi folishin fim na ba su kwafi ya fita kasuwa amma fa ba a biya ni kudin aiki na ba ba a biya ni kuɗin aiki na ba haka na yi ta haƙuri da abin ya ci ni ya ci ni na rasa yadda zan yi na zo na samu alinu a ni'ima hotel ba zan manta ba na ce masa hakki na fa na aiki da na yi ba a biya ni ba kuma a lokacin muna yin editing a ofis in mun ga kawo editing na fim 1 and 2 abin da ogan me yake karba yana karɓar naira dubu ɗari ɗari da ashirin har da tirela amma aka bani hakki na ne ta bibiya na samu ali a ni'ima muka yi magana ya ce ba matsala zai yi magana da producer za a bani hakina muka zo da kyar da kyar da kyar da kyar muka zo har Kaduna wata ran ba zan manta ba a NUT na je na samu Alinu na ce masa hakki fa na biyo fa a bani saboda na yi aikin nan na gama fim har ya fita kasuwa ba a bani hakki na ba saboda haka ina nema ni ba zuwa nake bara wajen wani ya taimake ni ba ni ba maula nake zuwa wajen ku ba aiki na maka ka sallame na aiki na kuma kai ka kira ni wannan aikin alinu ya dauki da kyar dai sai da muka kwana ɗaya biyu sannan ya kira ni ya tura min 40,000 dubu arba'in so na hakura na karɓa na rabu da wannan so akan wannan abin da na yi shi ya jawo mun farko muka ɗan fara samun matsala da Alinu wanda a lokacin ba zan manta ba a wani fim ɗin shi jinin jikina da za a yi fim ɗin Umar M Sharif ne za a yi shutin a Kaduna Umar M Sharif ya ɗaga waya ya kira ni ya ce Ali za ka yi mana editin saboda mun ga ka iya kaza da sauransu na ce to ba damuwa na gode muka yi magana da shi ya ce amma shi yana da karamin karfi da Allah zai zai bani part 1 zai ban dubu ashirin fim ɗin 1 to 4 ne zai ban dubu tamanin na ce na ba matsala zan yi a haka so bayan kwana ɗaya biyu shi da kansa alinu ya kira ni ya ce min wannan fim ɗin fa ba za a yi da ni ba saboda ya riga ya yi wa wani magana kuma ni na san duk dan na yi magana wancan hakkin nawa ne a baya shi ne ya ja min wannan problem ɗin amma kuma inda Allah yake sha'anin yake abinsa again kuma a lokacin na samu aiki the same thing muka haɗu kuma a location ɗaya a Kaduna muka haɗu da shi a Linu muka ya ganni ma ina yin wasu aikace aikace so ina so mutane su gane wani abu wannan abun ba wai in tona tona za a yi in tona tona za a yi za a tono abubuwa da yawa marasa daɗi amma ku zo kuna maganan ƙarya kuna maganan wai kaza kaza mutuncin masana'anta mutuncin ɗan adam bai fi mutuncin kaniyur ba Allah ma da kansa ya ce ya karrama ɗan adam wani ɗan iska kawai ya zo ya ce wai wai wai shi mutuncin masana haka akan kes din ummira ba zan manta ba akwai shi ma wannan falalu dorayi kira na yayi yake ce min in jare hannuna daga cikin maganan nan saboda ina zuban musu da mutuncin An fim na ce masa yanzu mutuncin mace mutuncin ta yafi mutuncin Kannywood ne so ina so mutane yan Kannywood su gane wani abu mu ba wai muna cin ba ne ko kuma ba ma so amma ba yanda za a yi ku dinga daukan wai dan adam ba a bakin komai ba wani ba ku san bai wadda Allah ya mai ba wani ba ku san waye shi a gurin Allah ba ba yanda za a yi mutum ya maka eh, hidima ko ya maka aiki ko ya yi ma wani abu wanda za ka dauki haccinsa ka bashi wanda Allah ya ce duk wanda ya maka abu in dai ya ma kafin guminsa ya bushe ka biya shi hakkinsa in baka da abun bashi sai ka gaya mai wane ka yi haƙuri abin nan kaza kaza kaza kaza amma bai kamata ku dinga zuwa kuna cewa kaza kaza kaza kaza kaza shi ma duk a haka saboda wannan rigimar na umira falal ɗorayi zuwa ya cire na a gidan badamasi I don't care ban damu ba saboda na san na yi taka rawa a ciki kuma dan an cire ni is normal so ban san me yasa mutanen nan ba sa son a faɗa musu gaskiya ba daga an faɗi gaskiya sai mutane su zo su dinga adawa ai kai munafuki ne kai waye waye bakin wa za kai wa bakin ciki Allah kada ka bani Allah kada ka dawwamar da ni a duniya in har zan kalli wani dan uwana ya samu ni'ima in masa bakin ciki ba ma bakin ciki da kowa amma duk inda gaskiya ta zo a faɗe ta wannan shine adalci wannan shine adalci ba yanda za a yi yarinya daga ta shigo harkan nan wani zubin da yawa maganar da sarki ya faɗa gaskiya is true ina ganin wani producer ya fito yana wasu maganganu wani na san zuciya mata nawa ne suka zo suka same mu suna gaya mana irin keta musu haddi da kuke yi in za ku sa su a fim ku ce sai sun ba sai sun ba ku kansu haka Allah ya ce so bai kamata mu dinga ganin gaskiya ku kuma mutane masu 'yan kallo na gari kuna goyon bayan ƙarya kuna goyon bayan rashin gaskiya kuna ganin wai a daidai kuke ku ji tsoron Allah kuma Allah ba a zalimin bayansa ne kuma duk wanda ya zalunci wani wallahi Allah ba zai bashi ba ire-irenka Naziru sarkin waƙa, waɗanda suke iya tsayawa su fito ba sa tsoron wani ba sa shakkan wani su faɗi gaskiya inda gaskiya ta zo Allah ya ƙaro su a cikin wannan harkar amma ba yanda za a yi mu dinga zama kawai da zalunci ba inda zalunci zai kai ka wallahi duk duniya in ka zama a zalimi wallahi ko ka yi sama sai ka faɗo wallahi yawwa mu kiyaye kuma Allah ya shirye mu baki ɗaya dukkan mu 'yan adam ne za mu iya yin daidai za mu iya yin ba daidai ba amma duk inda muka yi kuskure Allah ya ubangiji ka yafe mana kuma ka ɗora mu akan tafarki madaidaici wannan shi ne. amma mu dinga gaskiya mu riƙe ta kawai mu tsaya akan gaskiya ina gaya mutane wallahi duk masifar da muka shiga a ƙasar nan wallahi azimu ya ta'allaka ne da zalunci kuma zaluncin ma na ƙasa waɗanda ba su da ƙarfi waɗanda ana ganin ba komai bane ba wani kar ka ganshi a kaskance a wulakance ba ka san waye shi a gurin Allah ba wallahi ya fi ka mutunci da kima da daraja a gurin Allah kai ba ka sani ba amma kana kallon sa a matsayin kaskantacce wulakantacce ko kuma bai isa ba wallahi wannan kuskure ne kuma in muka ci gaba da tafiya a haka wallahi azimu babu inda za mu ji. don haka mu kiyaye mu kiyaye waɗanda ake zalunta a daina zaluntar su a yi adalci yawwa